الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته eh, babba ta ji tabbata ya Allah salatu ya ce ci bi aminci wuzuri tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ga babu ma jaa annal bid'ata shaddu min al kaba'ir babu ne ganga ya ce na bi annal bidata ki da hakika bidiya shaddu min al kaba'iri inda ya tsanani ga zunubiyan kaba'iri nan daga littafin fadlul islam ko bi qawlihi ta'ala bana ce can latin daga inna allaha hakika sakola ya gafiru wa fa bi zai an shiraka da ga lafu bacina wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha zunubi na majiwuncin zunubi na ma kwacin aga na wa ba su ko fa bi ga na abu ne wa qawlihi ta'ala ya ba na sakon latin mai gagan faman azlamu ya za na ji zalunci ku mimman iftara alallahi kadiban zanen zunga manata sakona liyu dillan nasa ya buji za hangi shi na digeri ilmin umar da ilimi yana wa qawlihi ta'ala ya ba na sakon latin mai gagan yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah za ci shi a ga lafiya Allah emi gunci tafwali siyami wa min auzarin lazina yudillunahum nan da laifin ya zane shi ɗaya da gine bi gairi ilimi mai da ilimi a nan alasa amma ya na jan ya tuna zaunci shi lone wasu sahihi bada sahih bukhari da muslimi annahu sallallahu alaihi wasallam kala fil khawarij ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga aina ma faqtuluhum bando ne ga gumbi ayi ne ga jin gwa wa al-bukhari wa muslimi wa fihi inda da sai anna annahu sallallahu sallam ha an qatli umara al-jawri ga nabi sallallahu sallam uka na a mulki jici na je ji zalunci na ma sallu a da ta dige ji sallana wa an jarir ibn abdullah radiyallahu anhu dan ba jarir ibn abdullah ku je da gani duniya anna rajulan tasaddaqa bi sadaqatin gaza ba gina ci ji sadaka summa tataba annasu ila yaci lami tuci sai sadaka zumubu fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ci ga man sanna fil islam sunnatan hasanatan sana ga ce kirki jadiniyar musulunci wannan falahu ajruha sana jaladu wa ajru man amila biha min ba'dihi nan da ladan yana ga gani biyu zumu bona min gairi an yankusa min ujurihim shay'un na yandoro addi min ladan ya zawon ba bana wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'a tana maga ce ya daidaiji musulunci wani ka ana lai wuzuru ha laifin wa tiwo wa wuzuru man amila biha nan mai laifin tana ga lotun gani biyu na tana ga lotun biyan wuce na min gairi an yankusa min auzarihim shay yandoro ma jiminiya laifin ya zawon ba rawahu muslim imam muslim ga gobe walahu min hadisi abi huraira daga hadisin abi huraira radiyallahu anhu wallahu zu lafazuhi man da'a ila huda da na zai lo ba wunan sun makala mu cikin man da'a ila dalalatin da na gaji zai lo iginin babu ma ja annal bid'ata ashaddu min al kaba'ir babu ne gagan ya ci ga bidiya mu da tsanani ga gan kaba'iri nan now so ya ce lati na gawa ta tabi'u kutuwa ti shefa ga lami foot tafiyan fiye mu ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ibn qayyim littafin madarijin saliki na inda ya kone shatan ya dace lagin rai na duku ya mafari na shatan a waga wajibe zino la shirka wajibe nga le ga wa ku yi kino ci dikiya yan wata gwa sun tawidi wacce maji shirka wa wa bi ga wala bidiyo di a ganga waje tawidi an ko mu fate ji kokari ga wala bidiyo ji nga ga le ga wa ku yi kino ci maji bidiya mu tafe ga ga wai ga tauhidi wa gwa su sunna wai wa nabi ma ta zo kaza ma ji kaza wa gwa zo ji kiyo wa zo lokiyan ka ba iri lokacin da sai ga man kala la ilaha illallah dakhala aljanna man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala janna. man shahida an la ilaha illallah kaza kaza dakhala aljanna bugo ko gaji zulubi ne no problem wa in zana wa in saraka wa in zana wa in saraka na bi eh rai wani rage ma fa bi zar shikenan in ga zai liye wa gwa sun to su waji shirka waji bidiya wa majito to kaba'ira wa daga wa ga so beji fa gayiri in ta ce ni buka bayara ma to na anu nuka an ankum sai atikum wa ga ya ga kaba'ira to waji ne ga jinin da su kwa fado sallah mutu wa su zunubi ya azu wa su zunubi jiya haji wa su zunubi jiya kaza kaza wa su zunubi ya alula wa su zunubi ya e bugo waji fa gayira ba mi alhamdulillah wai da tauhidi waji ta sallah da lokaci wa sun sunna alhamdulillah wai da ya can wai wuza wai ji ka bayiriya wai ji ka zai kawo waje na no problem ai shata ake bai ne gan yi to sa gayiri ogwa waje ke an wai ya gan wai aji ke wai ajan wai abili yana shatan ga ala da gan na zuwa al-ishtighalu bil mafduli anil fadili ya tune yanda ci dabo la lagano go ga shagala biyo na to defa lagano to yanto ci wale wani jira gobe kashi nage nage mun amma na so ge gano gawanci ciwo tafi da jingoci wale to sun rabu wani kiyo wani jira gobe an daunan nga bɛ ne gan a tɔ fún ɛ kɔnsinɛ tí jɛgɔn tí jɛgɔn tí jɛgɔn tí jɛgɔn ɛnɛ sɛ taa bɛla dɔn gɛnsi na sunkun mi jɛgɔn la yi tawidi ma wasu alhamdulillah. sunna na wasu alhamdulillah me ji bayira alhamdulillah me ji gaira alhamdulillah me ji kaza so dangan je kaza kaza zai mu ne ba bagas ko da abin girman kai mu taji ke wata ta yin ganda wai wata ta shi da zane lotun ka bayira zai ne bare girman kai da nani ade zai ga gwaba na sai zan so kwagan gwanin ko ji gane ko step by step nga shetan da da so shetan ga le ga waye ji k'a tu e ko wa da joyi na ẹ̀ẹ́dẹ̀bọ̀ tó di kàdó ọ̀gá ló fi kiri kí mu. ṣètàǹgà ga gà á wò ìbáàdà káwọ ládé ń gbórógbó wọ́n tó di ìbáàdà tó àmá ìbáàdà òwò nga yìí ta ké ìlú ní ọmọ. gbogbo ojú fẹ̀yìntì ẹni ní ẹgbẹ̀rún. ẹgbẹ́ kí ibo ọ̀gá dé ìlú ní ọmọ olókùn yìí asfara na máa lá tẹ́fà lúnà maga bele ga ibada wada ya jo kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri wayo wado lo focus ya wancho gadi kimo waga wato ya ili ma ewu ibada na oge jina wo lo ji ta ce ba wo me wa waje do jina abdalun na faraj ba ta ce ke shaitan ji no la ce no min baina ilihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajid aktharuhum shakirin ko mun gane bi qawlihi ta'ala ya bana ce ce ngole ngole ba ma ji annal bid'ata shaddu min al kabar ga bidiya unga ni ga kiyo kaba'iri ji sai daga bidiya ce ga ni ga kaba'iri nan sai bone zane ji bidiya nan wa da sai ne ga e tunan nan mu wuyen da nan son ba so ko mu do kane mai lokacin ka ba irin dina to ga ba to ba so kodana mun to duro ga nan yaji na ya kashi nga mana ga ne jin bidiya ne ga be fali ke mu ale rogo ya ma dike an ma ale lada ya to kadimna ila ma amilu min amalin fajalna wa ba'an mansura e bone tunu lo nan dike an mun ta ci ba wa ne bi bwa again zane jin bidiya ne wa no fe bi bi kun adini sani mai lokacin ka ba na kun jiki an kun biyan dogon addini ba wasu dai dine fiya ce rashi alhali mace ce ya aliyu masu mace na kun na kun nemi addinin gumiya wa su mamta alaikum ne mace ma ni malada ya zuba ya wadda duk lakum ne islama dina again bidiya ene kos ne bidiya ne shubawatu ene mai lazu ni bai ka ba ribe ne kiyo shahawatu danjiyan shubawatu maga danjiyan shahawatu ko mun gane again mu zane ji bidiya nan ke mu sai disen zane ji zuni biyan ka bayani na wajen zane na wura wura yake fiye wa wani zon biyu da kun fabi ni ashi ngai su kun ma ga so ko du go wuza so kwalu go wuza su tabo mu amma zane ji bidiya nan da watu ayan da a alibi ji ayan fasar anya sabi ji fasar anya da ta jina ji fasar anya da mai bonan wuyan jina na sun halitta da adali inda ta ya bulu da kan niwani sun ga zane jin bidiya ne wani sai defend ye je je nan wajen jina su sil aya da yi jin kaci ya sun yana wajen jin galo ci ga danjo zane mai jin bidiya ne bidiya wuce nan wuyan jina wuyan exceed zane jin nan zane ga jin bidiya ne in ji hankalin ga ta takada ya kanun preach bidiya wuce shi nan nga to kase ti jina you preach bidia fina nga to zagbe ti ku jina nga bidia wuci lawuna so ka nga ja je ni zando mi zando ya feli kiyo ma fe ti ba yo bidia meji abin ni dan jana bidia gena ya zaga je mu tedu ga garu bishishi ku ga za guwo ku jiji wuta bidia na lawu make sure ga multiplication yin nan nan gugi fejo na waje gobe waje guwa ni e ban zando mi zando zando ga lo ja yi wuci ga da ji kiyo wa da ji kafawa ci bo ke lawu imagine ṣé yusuf ń lọ́ọ́ ti dánwó wọ̀lẹ́ nígbà ní òtí lọ́ọ́ kí ń lọ́ọ́ tà àmú ndé zàjà agẹ́ṣe sún dẹ̀gẹ́ kí ń lọ́ọ́ tì ọ́ káká yín tí méjì kí ọ́ méjì ká bí òun ṣáàbì dánwó ní pátá làwù zando mínísà nẹ́jọ kó lè jẹ́ zando rẹ̀ lákì zandu zando kò ti yúwó zando látẹ̀rí kò tún ti yúwó zando fún gan ọ̀bí fún àjẹmáyé yúyì mọ̀ síbà ní lágàṣẹ́bà.

anabi ji foro ga bai geji bi daun gaci na lawo yake da anabi sallallahu alaihi wasallam ga ya ga gumbi a wari jiji eguwa da yana directum lau katilan nan katilan no ne ebo ne ba yi bidau mulki ji ci ganci masu kuna je ji zalunci nan ya ba yi kiyo ya ba yi kaba'iru ya buga albidau wanda tsanani ga kiyo kaba'irin nan ga malama ya suna jaja ga albidatu a hagu ila iblis min almasu ya ce bíbí àwọn àjùbá ìdílé gan kí o máa fi ya bẹ́ẹ̀ táìtù náà wá kìlẹ̀ àgbẹ̀jà ń kó ṣẹ́ẹ̀sì gan nìkan ò ta ala iná la àkíkà sọ̀kú láàyè gàfírù an yi shirka bi sọ̀kọ́ ẹ̀fà dẹ̀zẹ̀ zẹ́wọ́n ẹ̀ láàpọ̀ bàtí náà wẹ́ẹ̀ gàfírù máa dùn náà zálí kàlẹ̀ mẹ́yẹ̀ ṣá náà mọ́ ń náà ń gà bà àyà láwẹ̀ tí ń ọlọ́wà kula àdúgbò àánú máa kánú yá mọ̀lú ẹgbẹ́ ìlà apàtó ìtì bàtí náà ló da yana shirakta da zai na fato shi baci da ya batun na mulka yatna wani kwatin ga ajiyar ta kunan da minal khasirin shirka ma yi zalunci na ga zalunci na yin shirka la zulmun azim ina shirka zalunci wuce kuyo sallallahu alaihi wasallam zai tani bu saba al mudika ta biya biyan ji zalika ne ya a shirku billah eh la fato shi àwọn kí o. ja ganin shirka labiyo e gwamnati zane jin bidiya ne wajin tsayin sagun addini wuce jiya ba su ku am lahum shuraka wa shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bi illah ngoji gane ko amma to falu sun je ga alu bidai jibenyo aje mushriki ko aje kafiri ko aje musulunci ba an ga wale wudi aka ta ka ka kai kiminan yutu ya kafin da ciyo ba ga dalilin ko ji gane ko amma bayan ba nuji inna la la ga firu an shirka biyu na shin shirka wuci ko ga fa da zayayo kai to shirka ta tangi da daga shirka ta tangi ji ta ta ce shirka ta tangi in ba abuja azaba kashi a ju azaba sai ka guba dabu ade manji daba na jigan inna la la ya firu an shirka biyu firu ma duna zalika liman ya shawai ta shirka wuci ko bo ga wani shirka ta tangi ko ji gane ko amma dai man shiga wani shiga kiyo kawun gai shirka ta canje zaje wuce su ta tubo a fajuya su ga tuba jin amma ga su ta tubo maji tuba a ga azaba ma ga wujin azaba a ya so e ga guba ji kiyo wanda wuce amma ta suna ga shirka ta canje wa guje wa ni wa jikin wa da aga wa ga shuru ko alal na zai dulmadi halina mun ji detail explanation yace mas'ala nan wake na sharhin ya fadlul islam ya sheikh salihu ali sheikh mun ji detail bayani yace mas'ala nan ake da ta zai zai ga al ikhlas ya man na kuna batan mun da dini wa kanciyani mun ji ake ji detail ne mas'ala nan ake ji mo bayani ta ce ga wucin ebole shirka wuce ko zane gaju na galo na wa a shirka ta sanyi ga wuci galo na wa da ciya shirka wuce ko wani lada ya zaje halalli amma shirka ta yi wani kiyayen wani lada ya zaje a ko mun gane wa qawlihi ta'ala ya ba na ce ce latu ne gagan faman azlamu mimman iftara ala kadiban sai za da ji sun gama na tasa kuna li yudilla nasa bi gairi ilimin ebu zizaji ma yi da ilimi ana zane mai shi ce bidiya na gaje ilimin nga gama na zungun addini ya bufu bin zashi <laughs> ko laji ganewa nga gama na zungun addini ya bufu bin ya bufu bin zashi hadisi na ta zuwa mutum ya ɗaya gujare amma ya bani wasu foti ya na wuyan lobe na sun wuji kiyo ngula bi misali ba ne zashi wani hadisi juja nga annabi sulaimanu wanda da zuwa alijanna wajiya shi ba bendo gi ko ya duwa ni gi gi do bezo ta dulo a janna ban wuji mulki imam al-kursi bi ga na nabi asaliya tafsiru ko ji gane ko ko ya zabe shi shi la hadis logo la tanzuru ila al-muluki fa inna nazrata ila ilayhi fitnatu hadis nan jiki a babu wato hadis na gumbe su ko ya zabe shi shi wala hadis bi hujja ajala zato shi da to kilabun nari hadis mun ji jiki a ƙungiyar dị a ji tiyan takafiri polisi da soja da sauransu o ji gane ku ko ya zabe shi shi ko ko hadisi gama nan da cibi e tiyan wajibi ala zaka e ba kiwo e bona ngori e tiye wa zaka ndị kwa ma go dudu ga na tunai zage ayo ala dole mu la ali ka kafiru wa ta jagun hadisi don jiki an ta wa hadithu ya kuna alaikum mara ya karibu na shiraran nasi fala ya kuna na ma lahum akirifan wala jabiyan wala shirkiyan wala kaza kaza wuji kiyayen mun ta zuwa ko ya zabe shi wala hadithu juja la yasalu bi wajhi la il eh, hadithu ya la yasalu bi wajhi la il janna wuji kiyayen mun zo ta zuma ko la ji ganewa tando ci wato hadisi ladi hadisi yare mutu an noci gan kuwa mu ga fasta bu mutu gan na ko na bato litafi wa dole ne kata yi dole ni mani tara lallahi kaziban li dillan nasa bigeri e ilimi ebu gizaji kuma ibe ilimiya ko laji ganewa ebe gole zane gama na wanzu ta sai ciwo bogo zane mage ji bidiya ne ngeji ke ngeje yi ne wa qawlihi ta'ala ba ko kula tuna ga li yahmilu awzarahum ala li fi'ala kamilatan daga gumina yawmal qiyamati fa al ne wa min awzar alladhina yudillunahum bighairi ilmin nan da to le ce zai ji e mai da ilimi ana ala sa amma yadhiruna jam da ya tun ci na zawon ci fiye lone wato ci ne ibe zane ga bolis nan in zane balare da ga bolis nan nga mishan ya ga polo da poliya poli ne eh da poliya ne polo bulus bulus <laughs> lóòlé póòlì tí ó jẹun nga ṣe àdínì kìrìsìtẹ́nìtì gbọ́ ni káṣí nga ṣe tí o nga ṣe àdínì kìrìsìtẹ́nìtì gbọ́ àmàngọ̀ léwu ṣe gbàdé kún gbogbo òru nga tí o nga dán ọ̀nà olè míṣẹ́ lálẹ́ àtàlù bẹ́ẹ̀ lónìí à ní a ṣe tí èjì lónìí kó lónìí nàkìlẹ́ àní àdínì a ti bede zanu ti debe ga abu ibnu luhayy al-khuzai nga be dikiyo nga da lakuti be kimbala re be jom ci ga ko an ibrahim ga tino ci dikiyo mu ci ta ga yi bala re be ci ta buta an jan kuci da kuni da kamar jingi ba ba su yin amru ibn luhayy bandana Assalamu mm-hmm. salam shari'a ni sa sallah mai da yin kara kara kara kara kara kara kara kara yin goro a cikin da daidai na ci mai ga abdullahi bin sabai nan yahudi mu ce daga gangan ya ajiye musulmi ka kunu yahudi na ga yushe bulunun nga yi zana anabi musa ji wasu yace ga wajen fanci zuma gudun ume ji musulunci na zugu nga nabi nga sayid na ali nga anabi ji wasu yace ga wajen fanci zuma gudun bugu sayid na abubakar bi umaru bi usman ji mulki bifo sayid na ali na wuji kiyo wuci bi na ku amma ji zalunci kafiri mayo cika lana mutu sahabeji da sauransu za wasu cika ga wucin ga wani ya addini shi an ci asu abinci na ne? Muna hmm. hmm? haka? a na haga mana a bai da zaɓe da ga salimu ibn qais salimu ibn na zuci zuciyar ga shigo ko ji gane ko a da takara na ka jiya ga gumi wuce ga kuranu na gumiya ta da juje ba an ga kuma ruwa guba da wuta ruwa guba labe a ta ga ejen kuranu jiki an gumiya wuce ba amma zuma yau na zuku zai bi lami tu mini mai shi mini yan rafi da jona ki bai faro after ga shaganci thousand har tu babu na tafi nura tabrasi na kalita yan fasu yan fasu kitab fi isbat tarif kitab rabbil arbab ya husain nuri a tabrasi na la riwaya da ba go not less than two thousand ga qur'an muje ban ne bai mai shi aje dan da ci tsaye da dan da ci ra malikin min da ji fange zuma gwana eh good ajen da hannu ci dabo eh ga muhammadu baki bil majlisi mini man kwen rafi ba shi buyo ko contribute ya ji sarawi na kaji haru lanuwari ila hadisa la yi mutula tare daula ya sofa wuya jibo a ci zuga mana ita alimbai ci girki ta kushe ne ta ake wuce nga shi ake nga rafi da ya lajin hadini har bayanin ne don ko mun gane eh bani kumaini nole kumaini a kan yawon ita da a firasi don ciwo wilayatul faki kumaini tsawon kudus day kumaini tsawon ko laji gani mako haɗin kai kumaini tsawon ko laji gani bi na lati ne ke kuma ni ci tsani nga ma le wuti na ji mai ni ke tsa za ma ni na round na kin 70 70 something ji na mai ya shi aifu ake je da duniya har wa kan sashi ya mai shi aifu wanda ci wanda wanda ci ku da ku prison e kibo e go de de oro ke tsa e so go be pa la ha ni zon ja oro to ja ku ngai o ga ji o ga ji gan yi de gan ne wa roge ru tsa ezu je da bi yugun abi ne oje da cikin da ya milu na auzarum yau yawmal qiyamati wa min awzal allazina yudilluna bi ghairi ilmin ala sa'a ma yazruna ala misali bi wa do ga ìlà e, ìfi bi do ate jimá jima ya dan do je sá sala jemu ya. zanduwaci ngole ba ya kwadda ba ni tashi nga yi to jene be wa nwa wa funuwa za ya e bunu ga e funuwa fa te mo ada jeo ko la diga ni wa e da ji e wo bere eji age ji aga ji sala jena e da kalu lo e jan ko diga ni aku yi idabo a ide toci eza ji nu go guni ga unde la de ode na na kaja unde ga de wona na umede za ga ibi awuna unga yan wuji the question now is egan ya se gan za pa ta ti de understand no za ne mo preach una chinu za ne ga jan de ni za ne ke carry on be yiri ne ji un fika se to ni mo ti mo ba to takada jo sakado be so ko e lata wọ́n sọ yé tó ase bazan gun bidia ko bidia ja ŋun jigi ba ŋun ti bubu wani zana sowu na ŋun jan kɛlɛ a diŋo ŋa wọn àti n tɔn nye jaa mun de sɔ fo wani jaa de mun de jɛra ami wọn bidia sɔ ye tɛ kura mi ma kulu baasi jɛni ba a jaa di wọn a jaa jaa di zuu. ولأن ذا ضحى خالد الخصري بالجاد يوم ذبائه القرباني ibrahim lẹ́yìn إبراهيم ليس kàlá كلا ولا مثل mà dání. a ta jadu amma a fili yadda daga na jadu wa ne gani kiyo ya mm-hmm. zuwa ni amma a jadu na jadu ya ganna da saya zai ni mili ji makantun jiyo mm-hmm. ja mun sofuwa ya jadu wuzo na suku ni bila lokaci la ja mu ci kiyo mu ci kuta da ne kiyo gaushe ba ji bidiyar ga wa ne zuwa ni ya ebogo bidi tochi dede su biyo tutu ne zane gune ya ɗauko yi fahimta ne nan eh abu mansur al-hallaj a wu ebo na mini zana ji kayan su faye jibu don amma wai ga ebo na hallaji wu na wu ga su shaidi na gaskiya bo don wu saboda ake liki a yau ake lu sufanci daidai gwa ki nan ebo ɗe danja ne na gu bidawo wani zazzaki da nan wale ka zazzaki ga su yi nan nan wale ga shi yanci ala kiyawa nigeria no before 1970 shi yanci da nigeria wani amma zai ni bugi meda import ye ga shi ya tuni ji tuni print na gugu wale wa ma sai ka e ka to a tv station ji to ko e e a to program a ji radio bu some years back a fela to tv e mi na wai tv mi no eh to good wale ngba ni ji ra su no yan na magai lawaye masu bayan bidiyo muhammadu yusufu sauwa ne amma wani ga ibu na muhammadu yusufu ne ga no zai je zaɓe ta wasu mutu idan shi nan eji shi dan a a je na mi gumbe ni je ri ciwo na nga ya aboke mi ne kuka sai ti yusu ko ne kuka sai ti muhammadu yusufu bai shekau ko ba man wuce religion jami'atul islami uro yi ti fiye discussion two point asia na jina hajjan wani waga yadda ji ma ni wanja wale ga yabo ne za wuce wuwa na ne gasu no e bugo e ne gya ne wuce kiya na ga ya da wani en na maga lawa ga bidiya da danjaro su abu al'ashari ya kira ashara shi daga ko amma abu lasan al'ashari wa tubo sojin daga mutar zargin da to ashari yanci wato littafi ka wato bayan jara filo amma to sun a kira ashara yi kiya unsuwa ita yi dago yi kakaku a kira ashara shi umul barahinu hayatul islami sanusiya ko jawaratu tawhidi ibrahim lakani ta takada shara abi kiyo wani wani shigu alwujud wani kidamu wani baka wajibu lillahi ta'ala yóò àwọn ta tákàtí takada iji na nàbẹ níbo wọn aláwọ gabi dẹwù is very very dangerous kó fún gáàdì wọ́n fi sọ annahu sallallahu alaihi wasallam qala fil awaji annabi ga yace awaji ra aina mala shi tu mu faktuluhu bando ne ga gumbi ne ga je jikiyo ga ga je gwa guwa wole ne lawo ya tiyan saba wani ki ne awari jencho wa fi annahu sallallahu alaihi wasallam na an katli umara ya jawri ma sallu ga ne makka ne ga gumur ki ji ci na je na je ti tibi na kula ka daga ji sallallahu nan ko ale ga hadisin nan lawo don ne ti gan jawmi yau wula tuji yana muna wun shahawatu hmm. a tira wa alji mai yana muna giyan shubuhatu ya zago shubuhatu more dangerous than shahawat wa an jariri na ibn abdullah radiyallahu wa anu an na rajula ta sadaka bi sadakati zan da ciji sadaka tun ta ta ba an nasu ya zaki lami tugan ce فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الاسلام سنه حسنه أنا قاعد شيء كذي كينجي مسلم تونا فلا واجب او واجب لادو واجب من عمل بها من بعد يعن بلاد يعن قال له تو كذي كم تسمو بنا من كذا يخص من اجورهم شيء إن بتشما جمينيا لا دابا ومن سن في الاسلام سنه sayi'a yana maga ce da da jina addini ya musulunci wani suko fa alai wuzuru alai fi mata tubo a wuzuru man amila biya ko an mai laifi ya zarga lotu gani biyu na duk da ya kusa min auzarihi shai dan da ma jiminiya lefiyan zamu ci shi bwa ngole man sanna sunnatan man sanna fil islam sunnata sanatan nan wayan ga ga zane ga sunan wuro ga waji no nani sunna ne bi na ga dan bodani a ci jiki no a ci batanin zane ga ciwin ji wuce laili mu wuza shi a ta sunna wuce da rayi nan waje da ya tun ci nu do na zai shi make lami tuna ji kiyo a je da. ebo na sababu rudu larisa ne bi ne za jaji sadaka za ndo ci zan ci jiki zan ci cani zai kina ci suyi ebo ko hadis na wani da zan ci da sun yogu adini ona ko bebe ma hadisin na wace lawu ya za daga tsaye gede yin ji na suku ma jiki ma de lefi nan da lefi zai gala da mutu ne ngole ngole na bai liya milu a zaron kayan milatan yau malki ya mai ko? wani ke wagbo shi boka ko? amma gbani cewa reconcile yan latar zirwa ziratun wizra okura gangani bai liya hamilu a zaron kayan milatan yau malki ya mai nan liya milu a zaron kayan milatan yau malki ya ma a gale shi Allah ya don biya wa zarar lazi na yi bilu nan digar digar mele ce ya zane shi a gine da bugu babu nan aya ne ga wa dile fiyo ma dile fiyo za mu ci ne ko aya yana a zuro tu zuro kura su mai ga kiyo hmm eh wa lale fiyo za mu ci ngole ugu ba ya eh, tuno ngole to za ne la dile fiyo ló ti fiyo za mu ci ne lu ló ti fiyo za mu ci ne bonan galawa wa ngama ci yo ngala ci je bugo mini kasu buga budon kemi na wato ga lotu kirki wa de lada wa mu ga lotu kirki uza fanje wa de lada wa ma de lada yake yo yau so mu ali ya haja ali ne yin gin na ji hajja ne dire eh wunde wala ki hajiru wato ma de lada mu da e baki bo wa shuci lamarin nan man da ilahudan hudan adda anabi ga adda alal khairi ka faɗi da shi wani la alkhairi wuzanin waje la da wa ga zanen ga jiki nan ga lotuyan alkhairi wuce wannan ngo ji gane ko now ngo wa mina di sa bi rara wa lafzuhu ga man da ilahu da zanen ga ilahu ba wa waje la duwan da la da zai ga la mitu ne fa ga ne bi je la da abu rara na aisha anas bin maliki ibn abbas wani kano ne ya ba hadisa ana so a jike a sai da lada ya buki bai bai ci shi ya tun alherin na jinin imam maliki na kamo wata nan imam bukari na kafa yin bukari nan muslim na kafa yin muslim nan abu dawo da sujistan na kafa na abi dawo da nan abu isa Tilmizi na kafa na kaji hannu ya tilmizi nan ko ibn maja alkazwini da sauransu ga na shi bayani wani tafi na na jakana a dake a da lada yadda zai gai gbogbo su goyi na to sharai na jajinin ko mun gane ya bane akwai limiga don now dan bidi ya ji tuba kajin ji tuba galibi dan a zo tuba ji galibi dan a zo tuba ji amma to sun a da zai ji tuba wani sita shi abu ibn abdullahi ibn abbas wole ngam ya ne ma de zan ji tuba wani ngale ya ga ji bidiya wa ji ga yu ya yi ga wani ne yi efe fight ya bidiya wuce to wuce wuce mai waya ko ne ga ga gabi na bidiya wuce wani ya bude su kwaɓu bai ba wuce sun ji kiyo wuce tuba wu a wari ji fe ji a wari can cina abu lafi na ba su cina duk kashi wani shubo hato a ji yanin a the thousands of them mai biki nan na je baji a ci ji tuba nan yusuf bunu asubat yusuf bunu asubat shugo nga kana abi kadariya fa ba wa kida kadariya shi so lokacin wa akhwali rawatidu in ma wuce ma kidan rafidu a salo da yango don na fata ku baba eh eh wuje koya amma ka wuto society mun shiga bune ka zanin la e bone sufiyan gum bi ne sufiyan mu na nge nya gidan sha so as sufiyan je jimba ni na ja na je so ko wa ni so kwa ni je gba ni na sufyan ga yi sauri bani ele gaba abun nono shubab na hajjaj ba na da sakwai shuba wanda min ya harkano ilimin hadiso ilo amma wadda ga shuba na rafidu ilo rafidu a tashiru alhatibul bagadadin ga shuba rafidu ilo tarihu bagdadi amma ki be shuba man da bune ga yazid ibn zurai nan da kuma shuba mun sha bayani jiya shuba yana da dun ta naja yana ba ugbo mun da nan shuba fe jiki mu fe yi shuba cha tuba ji mu sha jaman ku wale wa da amfani mun da amfani hade mm. ibn khayyim sufanci tashiru ibn kan jaubiya ɗin na kaka alkaka yato shafiya madariju saliki na ilamun muwaki na surukul hukumiya bata na kuna ji makanta ibn taymiya sun faji tashi ne wuce fufi yaje sai mun ga gumbe ibn ya nan gaji kiyo na so ko wuzo ibn ya yi ya ga sano mu fuji yu eh mu feji na dalili dan dalili dan mu ji kiyo mu kuma ke ko na wale jama'a da amfani wa zaro mukbil alwadi akida ya zaidiya mukbil bai jini wani shiya ta shiru to sai ji shi'anci majalisai an to bayan da sai ka ji jama'a ga mafi da shi katu har wa wato ci mutum yawa da wawan ci lo haram ku ci lo maka mutum bai da ji gadi nun bai da ji gadi maka wani da nun sai ji gadi a nubonin da wuce gan da wuce ci da fatul majidi shi da riyadu salihi na ji ya yi ngato rozun ga shi ogalo maka ogalo kaaba ogalo haram ila yadda bai ji kati jago wato ta da jikiyo wato da jin da zo wato jikiyo wato ji gadi daga nga muku ba ci zo da shi an ci bu ibn baz ci ci lo ka ga wuce ni fe ji gaadi a dan ku be ba wuce ci lita fi wuce ji bayani a wani ba wuce hmm? no ma gizi jami zinu be zinu zinu tarika na kashe badiyo fe ji don zinu tarika na kashe bandiya di mashiyar wu fe ji don wani gana ko wani ganin gumbe yin wucin nan tiyayen da ba ta gyara muhammadu nasiru din lalbani nci zuwa gida saɓa wajen shi ke nan cike ku ebogo ezage eji bidiya ayage yuyi ayage yuyi ayi wọnyi efe kan yi efe efe di kiyo efe lagboro wẹ mefe di bidiya bidiya neje mefe di kesu esu wa ọtí meji. yan nan ne yaji nan gai lauga ya wawo nga mai lauga ya je to sai nga mai lauga ya je ya je fata alheri yawo e bone ya gu ngole yi ne ji raji alul bidai nan wallahi ya bu aga zai ji doga yan da jami'a support an e ba kibo yiwa ga le tuluju ya fani kiyamiyan ya kiyamiyan liyamilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladzina yudlunahum bi ghairi ilmi ala ishe gangan ko mun gane subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk